قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين sai mutanensa suka ce da shi shin ka zo ne don ka kawar da mu daga bautar allolinmu ba za ka samu haka ba ka zo mana da abin da kake mana alkawari na azaba in ka kasance mai gaskiya a cikin abin da kake da'awa